wato Alhaji Sarfilu yanzu haka ina hedikotar 'yan sandan Najeriya da ke nan birnin Abuja inda aka nuna mana mu 'yan jaridu kenan waɗansu waɗanda ake zargi da aika-aikar fashi da makami a Ofa na jihar Kwara waɗanda suka yi fashi a wasu bankunan kasuwanci da ke cikin garin kuma suka kashe fiye da mutane talatin da wani abu a wannan karamar kuma ɗin. Wato ita hedikotar 'yan sandan Najeriya ta ce waɗannan mutanen da aka nuna mana su to kamar 'yan jagalar siyasa ne na shi shugaban majalisar dattawan najeriya dr bukola saraki da kuma gwamnan jihar kwara alhaji abdulfatah ahmad mun musu tambayoyi a waɗannan 'yan jagalar siyasa sun gaya mana cewa lalle suna aiki ma shi bukola saraki tun lokacin da yake gwamna a jihar kwara mm. kuma har kawo yanzu suna masa aiki na sha'anin siyasa shine muka tambaye su wani irin yanayin aiki suke mishi suka hmm. ce kamar misali idan akwai zaɓe ko wani abu haka inda ake ganin ba za a ci zaɓe ba to sukan je su tarwatsa wurin ko ta hanyar satar akwatin zaɓe ko hayaniya ko rigima ko wani abu to shine aikin da suke wasu waɗannan manyan 'yan siyasa kuma sun tabbatar mana cewar su ne suka yi wannan gaggarin fashi da makami da aka yi a bankuna a ofa ɗin a cikin su akwai wanda yake shi ya kashe mutane biyu akwai wanda ya kashe mutum goma akwai wanda ya kashe eh, wato ya halaka mutum ashirin duka dai sa'ilin wannan fashi da makami sannan an samo bindigogi a wurinsu da kuma handset na waɗansu waɗanda suka mutu a wannan fashi da makami da aka yi a ofa ɗin. To 'yan sanda sun yi bayanin yadda aka aka kama su wannan 'yan fashi din. Eh shi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda Moshir Jimo ya gaya mana cewar akwai irin wannan kyamara ta CCTV da ke cikin banki din. Hmm. To ana aka ta hotunan su kuma shine su 'yan sanda suka baza hotunan ga 'yan jaridu da sauran mutanen gari. To shine wannan hazigin ɗan sanda nan wato mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari. Hmm. Shugaban sunar wato runduna ta musamman da ke karkashin shugaban 'yan sandan najeriya baki daya wato igp to shine tsabar yaran suka bazama wurin farauta waɗannan mutane to shine ɗaya bayan ɗaya a kamo wannan yau a wannan garin a kamo wancan haka da aka samu a kama mutum talatin da wani abu kuma a halin yanzu ma shi kansa shugaban ma'aikatan gwamnan jihar kwara shi ma yana hannunsu kuma yana amsa tambayoyi duk da yake dai sun faɗa da bakin su cewa su yaran bukula saraki ne da gwamnan kwara shin babu siyasa a wannan lamarin eh to abin da wani zai tani kenan amma gaskiya motar ma da aka samu a hannunsu wata jid da suka yi wannan fashi da ita akwai za ga lambar motan irin kasan a najeriya idan mutane suna tare da 'yan siyasa zai ga suna rubuta sunan dan siyasan a jikin lambar mota shine kamar lamba na wannan mota. Mm. to wannan mm. mota jeep lexus da aka yi fashi da ita za ga ne faro-faro a rubuta saraki a jikinta to shine muka tambaye shi jagoran yan fashi ina samu wannan mota ya ce gwamnan kwara ne ba wannan mota kuma wannan saraki din wato wani alama ce da ke nuna cewar su yan gani kashelinsa ne su yan jagaliyar siyasarsa ne kuma su suke masa aiki a siyasance. To ya zuwa yanzu dai duk da yake da yanzu lamarin ya faru ko kuma yanzu ne 'yan sanda suka bayyana wannan batu kasancewa shi Bukola Saraki bai yi magana ba shi ma gwamnan Kwara bai yi magana ba to za mu tsammaci mu jira su mu ji abin da za su faɗa kenan. Yawwa to wannan shine abin da za mu sa kunne mu saurara mu ji su kuma wani martani za su gar dangane da wannan al'amari. To Malam Hassan mun gode kwarai da gaske. To wa da godiya nake